must significantly upgrade our capacity to collect intelligence. Mataimakin shugaban Najeriya, Farfesa Mi Oshin Bajo, yake jawabi yayin wani taro kan tsaro da babbar kwalejin horas da dabarun yaƙi ta rundunar sojojin Najeriya ta shirya a nan Abuja. Ya ce ba ko tantama dakarun Najeriya sun karya lagon Boko Haram, amma duk da haka babban abu mai mahimmanci a nan shine mu ƙara kan baba mu na samar da bayanan sirri, na sanar da sojoji da sauran jami'an tsaro irin wannan bayanan sirrin. alhaki ne da ya rataye a wuyan mu kuma kamar yadda yanzu nake magana da sojoji ina kuma magana da dukkaninmu da muke masu fada aji a kasar nan cewa nauyin fa yana kanmu na tabbatar da iyaucin kasar nan wannan taro kan sha'anin tsaron ƙasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin aika-aikar 'yan boko haram na karuwa a jihohin yobe borno da adamawa kama daga garin dabci inda aka sace 'yan makaranta ɗari da goma ya zuwa garin madagali da ake kai harin ƙunar baƙin wake da kuma ran inda 'yan Boko Haram suka kai wani wawan hari da aka yi zargin hatta sojin Najeriya sun tsere daga garin. Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, masanin tsaro ne. Ni dai ba zan yarda cewa soja ya gudu ba, amma akwai abin da mukan ce in ka ga wuta ba za ka iya mai da wuta yadda za ka iya cin nasara ba, kaɗan ja da baya ba. Soja kullum yana cikin shiri. Soja ya yaƙe su duk inda suka ce ƙasansu ne an kwace. Soja ya fafatake su har cikin tsibiri-tsibirin tafcin Chadi. Abin da dai ya rage shi ne cewa mutanen North East tashi tsaye su ba soja information. Yan Najeriya sun ce a an gama da Boko Haram kowa ya ɗauko tabarma yana son ya hira ya gole ba haka take ba. Amma a cewar tsohon Hafsa a rundunar sojojin Najeriya, aya Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa, ko da baya ga wannan taruka da ake yi a nan Abuja. akwai kuma abin da ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali a kai. Dole ne shi shugaban ƙasa ya tashi ya tsaya ya sa idanu a cikin dakarun nan irin kuɗin da ake basu yana kaiwa gurin da yake zuwa ana amfani da wayannan kuɗi jama'an da suke wannan yaki ana biyan su hakkokin su abu dole ne shugaban ƙasa ya tsaya sa idanu a duk kuɗaɗen da ya bayar ina aka amfani da su ya ake waɗannan abubuwa matukar ba a yi haka ba ina tabbatar maka wannan yaki da ake ciki za a ci gaba da samun koma baya saboda haka dole ne mu tsaya mu gaya kanmu gaskiya Hassan mai na kai na, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.